bayan haka yan kuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na alhamis yau muna ashirin ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 21 ga watan 4 miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajji yau za mu tashi a kan aya ta 25 insha Allahu gabanin shiga karatu kamar da muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi wannan yana tambaya cewa shin ya halatta shugabannin al'umma su rika wadaƙa da dukiyar al'umma suna cewa inda za a raba dukiyar su ma suna da rabo a ciki ah, mene ne ingancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa duk wanda ya ginu akan haramun wuta ce ta fi cancanta da shi dukiyar al'umma kamar yadda haka sunanta yake dukiyar al'umma dukiyar al'umma ba ta mutum ɗaya ba ce ta al'umma ce amma kan danka amanarta ga wasu waɗanda aka yarda da su cikin al'umma domin su gudanar da ita yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a isar da haƙƙi ga mai haƙƙi a karɓo daga wajen wanda haƙƙi yake kansa a kuma yi abin da al'umma za ta ci gaba da shi a gina wa al'umma abubuwan da suke bukata wannan shine abin da ake da dukiyar al'umma al'amwalul amma al'amwalul amma shugaba yana tasarrufi cikin dukiya ta al'umma amma ga abin da yake maslaha ga al'umma ba wai ya rika kwashewa da karan kansa yana yana cika lalitarsa ba ko ya kwashe ya kai kasashen waje ya zuba a cikin kawo wannan ba shi ne ba shi ne daidai ba wannan shari'ar Allah ba ke yadda da wannan ba shari'ar dan adam din ba da kanta ne yake tafiya ba ta yadda da wannan ba duk wanda zai ci dukiyar al'umma ba bisa haƙƙi ba to wannan wuta yake ci annabi yana cewa game da cikin sahih bukhari inna rijalan يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة wasu mazaje suna nan suna bindin-bindin a cikin dukiyar al'umma shi ne ake cewa malillah dukiyar ana jingina ta ce dukiyar Allah dukiyar al'umma sunanta dukiyar Allah wa atuhum min malillahi a ataakum annabi ce wasu mazaje suna nan suna bindin-bindin a cikin dukiyar al'umma cikin dukiyar Allah ce to wannan suna da wuta da guba kiyama sau da ba abu ne mai kyau ba ba abu ne mai wanda ya dace ba ko annabin Allah an hana shi ya ha'inci a cikin dukiya ta al'umma ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghlu ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah baya yiwa ba zai yiwu ba sam sam ce annabin Allah ya ci amanar dukiya ta ganima dukiya ta al'umma Allah ce duk wanda ya ci amanar dukiya ta al'umma to zai zo da ita dauke da ita ranar gobe kiyama wala ka haramun ne babu maganar mutum ya ce yana inda raba za a yana da haƙƙi to ai ba hana shi aka yi haƙƙinsa ba ba wani wanda aka ce yana shugabanci kai ya ɗau haƙƙinsa a rubuce akwai abubuwan duk da haƙƙi ne na wanda yake shugaba na al'umma wanda ya shafi tsugunansa abincinsa tafiye-tafiyensa lafiyarsa karatun iyalinsa duk yana a rubuce ba wani wanda ba a rubuta ba yana nan wani abun ma a rubuta har ya wuce ma hankali to wannan aka riga aka rubuta aka ce wannan haƙƙin sani shi kina haƙƙin sani wannan ba za a hana masa shi ba wani abu da aka rubuta aka yarda a bisa tsari cewa wani haƙƙi ne na shugaba to haƙƙin sani sai a bar masa ba za a hana shi ba shugaba yana da dama in ya ga wani wanda yake buƙatar taimako ya ɗauka daga cikin dukiyar al'umma ya bayar wannan duk shugaba yana da wannan damar yana da wannan damar da ya tasarrufi ya ga wani wanda yake buƙatar taimako wani wanda yake buƙatar agaji ya ɗauka daga cikin dukiyar al'umma ya bayar wannan babu komai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa khalifofinsa duk suna wannan ba ba mutum ya kwashe ya sace wannan baya daga cikin hankali ballantana ya zama cikin shari'ar Allah kuma hadisin da ka ambata hadisi ne tabbatacce kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula dukkan jikin da ya tsiro ko naman da ya tsoro daga haramun ta wuta ce ta fi cancanta da shi a hadisi ne wanda tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yana tambaya ne cewa yana ciyarwa da shayarwa ga masu azumi a ƙarshen kowane azumi na abinci da faffe to yanzu saboda canjin yanayi ya zanto ya canza salo a maimakon ya bada dafaffen abinci sai yake bada abincin da yake danye ne ba dafaffe ba da iyalai maimakon dafaffe to tambayar da yake yi wani tsari ne ya fi ko kuma aka fi umarni da shi wanne ne ya kamata a fi mai da hankali a kansa to kamar yadda ya ce shi ciyarwa ba a ce ga kaifiyarta ba a ce ko sai dafaffe kakka ba da danyi ko sai danyi kakka ba da dafaffe sai shi ciyarwa abu ne a buɗe kai kuma gwargwadon halinka gwargwadon ikonka gwargwadon abin da kake ganin zai fi tabbatar da maslaha saboda kai ke auna maslahar ka gani wataƙila idan dafaffen ne zai zama takaitacce saboda sai ka yi masa ya kawo halin da sauran sannan ka bawa mutum amma idan ɗanyen ne to zai zama ya ya fi faɗaɗa kuma ya fi watakila yawa kai da zai je hannun mutane kuma kowa yana da damar ya sarrafa shi yadda yake so saboda kai ka san ƙarfinka da irin abin da za ka iya da kuma mutanen da kake taimakawa in ya zanto mutane ne da in ba a dafa musu ba ba zai amfane su ba kaga ka dafa musu din yafi kuma ya zanto mutane ne ka ba su danyen yafi musu amfani wani in ka ba shi danyen rabawa biyu zai ya sayar ya dau rabi rabin kuma ya samu abin da zai ce fa ni ko ma yi wa 'ya'yansa sutura kaga duk wannan dai cikin ciyar wanda cikin taimakon ne saboda ka babu matsala ka duba ka ga wanda ya fi dacewa ka yi kowanne kai insha Allah sai aka yi da kyakkyawan niyya Allah subhanahu wataala zai ba zai ba ka lada akan wannan Allah ya taimaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء الرحمن لعاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا للي وأن دسك كافرت ويصدون عن سبيل الله كما سكي توشي حير الله wal masjidil harami suke hana mutane isa masallaci mai alfarma allazi allahu lin-nasi sawa'a wanda muka sanya shi bai ɗaya ga mutane al'akifu fihi mazaunin cikinsa da wanda zai zo daga waje wa man yurid fihi ilhadin bi zulmin wanda ya yi nufin fandara a cikinsa da zalunci nuzihu min azabin alim zamu mu dandana masa azaba mai radadi can baya ubangiji subhanahu wata'ala ayoyin da suka gabata ya raba gaddama tsakanin kafirai da muminai ya ambaci sakamakon kafirai kuma ya ambaci sakamakon muminai to anan kuma sai ubangiji subhanahu wata'ala sake dawowa da batun sakamakon kafirai musamman ma waɗanda suke fada da addinin Allah baya ga kafircin su suna kuma fada da addinin Allah suna hana mutane shiga addinin Allah suna hana mutane isa ga abin da yake haƙoƙinsu ne saboda musulmi saboda addininsu sai Allah ya dawo yake magana akan wannan wannan kaso na kafirai da kuma bayanin sakamakonsu mai raɗaɗi da yake jiransu Allah ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wato wanda suka kafircewa Allah suka yi jayayya a kan kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da bauta sun yarda akwai Allah amma ba su yarda shi kaɗai za a bauta masa ba suke jayayya game da sunayen Allah da sifofin Allah suke jayayya da shari'ar Allah subhanahu wata'ala ba su yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba su yarda da alqur'anin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi daga Allah ba ba su yarda da dukkan wani abin da aka wajabta musu su yi imani da shi ba waya duna an sabilillah kuma suke toshe hanyar Allah ma'ana suke hada mutane su shiga addinin Allah wal masjidil harami suke hana mutane isa ga masallaci mai alfarma shine ka'aba masallacin da yake makka da guraren bautar Allah masu tsarki da suke wannan gari irin su safa da marwa da mina da arafa da muzdalifa da da'awar cewa su sune masu gurin gurinsu ne mallakarsu ne saboda haka annabi da sahabbansa da sauran musulmi daga ko'ina ba su isa su shigo wannan wuri su ibada ba saboda haka suke hana mutane su shiga addinin Allah sannan waɗanda suka shiga addinin Allah ɗin kuma suka hana su saka har suka fita suka bar garin yayin da suke buƙatar su dawo su yi umara sai su hana su shigowa cikin garin makka suna da awar cewa ai garin makka nasu ne saboda haka dukkan wani wuri da ake bauta ma a cikin garin makka ka'aba da sauran wuraren hajji suke cewa duk nasu ne don haka ba za su bar masu a wato mummune su shigo ba Allah yana cewa wa ma kanu awliya'ahu in awliya'uhu illa almuttaqun walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ke cewa ba su ne masu wannan guri ba masu ba su ne masoya Allah ba masoya Allah na gaskiya waliyan Allah na gaskiya su ne masu takawa wanda suka kiyaye dokokin Allah ta hanyar aikata abin da ya wajabta musu da barin abin da ya hana su waɗanda su ne masoya Allah su ne majibintansa sai dai da yawa daga cikinsu ba su san haka ba haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara ta shida lokacin da zai zo umara da shi da sahabbansa suka tare shi a wani guri da ake kira al-hudaybiyya suka ce fafau ba zai shigo cikin garin makka ba haka nan aka yi ta aka yi ta ta tabirza aka yi ta daga daga ƙarshe bayan sulhu suka yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai koma madina sai baɗi zai dawo da shi da sahabbansa da waɗanda yake ganin za su lako shi har za a ba su kwanaki uku su zo su yi umara su fita to haka nan suka nuna wannan karfa-karfa Allah yake faɗar cewa wannan ɗaki na ka'aba da garin makkan dukan gaba ɗaya ba hurumin su bane ba nasu bane ba mulkinsu ba ne Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan wuri ya zama na kowa da kowa ya sanya shi bai ɗaya ne ga kowa da kowa da wanda yake zaune a ciki da wanda ba a cikin garin yake ba Allah ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah zamu ga kafaru fi'ili ne mazi waɗanda suka kafirta wato sun riga sun tabbata kafirai wa yasudduna suke kuma toshewa nan kuma yasudduna fi'ili ne mudari a ka'ida ko kuma abin da aka fi wato a sarrafa yare akan kawo adafi ya zama daidai da matsufin alai wato a kawo fi'ili madi to a kawo atsafinsa madi a kawo mudari'i a kawo atsafinsa muzari to shi ne wasu malamai suka ce ai shi wayar duna din daidai yake da kafa ruɗi shi ma kamar abin ya riga ya tabbata yadda kafircinsa ya tabbata haka nan shi ma wannan toshe hanyar Allah da suke yi da hana mutane shiga masallaci mai alfarma ko garin makka shi ma wani abu ne da ya riga ya tabbata shi ma kamar hukuncin mazi din ne shi yasa a wani gurin Allah subhanahu wata'ala ya kan faɗe shi haka humul ladina kafaru wa saddu an sabilillah kaga ba a ce wa yasudduna ba ko alladina kafaru wa saddu an sabilillah yace waɗanda suka kafirta kuma suka toshe hanyar Allah yasudduna din yakan zo da ma'anarsa wato da ma'anarsa ta mabi a wasu wuraren a cikin alkur'ani wasu daga cikin malamai suka ce kuma tana yiwa kafaru ana nufin sun tabbata kafirai sun riga sun tabbata kafirai waya duna to tare da kafircin da suka riga suka tabbata a haka sannan kuma suna ci gaba suna ci gaba da toshe hanyar Allah wato wani abu ne da bai tsaya ba shi kafircin ya riga ya tabbata a tare da su amma shi wannan aikin na toshe hanyar Allah da hana mutane shigowa garin makka wani abu ne da yana ta ci gaba suna yi a yanzu kuma nan gaba ma za su ci gaba da yi to shi yasa aka kawo shi da fi'ili fi'ili mudari wanda yake nuna istiqbal yake nuna hal da istiqbal yake nuna a yanzu haka suke yi kuma nan gaba ma haka za su ci gaba da yi lalle waɗanda suka kafirta a baya waya su duna yanzu kuma suke wato bayan kafircin da ya riga ya gabata yanzu kuma suke toshe hanyar Allah suke hana suke hana mutane bin hanyar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala ce wal masjidil haram da masallaci mai alfarma allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a wanda muka sanya shi bai ɗaya ga mutane Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan masallaci ko wannan gari na maka bai ɗaya ne ga kowa da kowa da wanda yake cikinsa da wanda zai zo daga waje daga nesa dukkaninsu bai ɗaya suke wajen girmama wannan wuri yadda ku da kuke garin makka kuke da haƙƙin ku girmama wannan ɗakin haka nan wanda yake waje shi ma yana da wannan haƙƙin a bashi ya zo shi ma ya girmama wannan ɗakin yadda kuke da haƙƙin ku shiga ku yi bautar ku a ciki to su ba waɗanda za su zo daga waje su ba suna da wannan haƙƙin a basu su zo su yi bautar Allah a ciki su yi sallah a ciki su yi umara lokacin hajji ne su yi hajji su yi itikafi a ciki saboda ka ba a korar wani wanda yake ba ɗan garin ba dan ya shigo domin ibada za ku bashi ya yi ibada wannan haƙƙi ne na bai ɗaya ja'allahu linnati sawa'a mun sanya shi bai ɗaya ga mutane al'akifu fihi wanda yake zaune a ciki bad da wanda zai shigo daga waje da wanda zai zo daga waje a nan za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala sai da ya faɗi sifar shi wannan ɗaki shi wannan wuri mai alfarma wato ba ja'alnahu lin-nasi yace wal masjidil harami ba ce wato masallaci mai alfarma sai kuma aka sake sifanta shi allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a wannan sifar cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan masallaci ko wannan wuri mai alfarma ya sanya shi bai ɗaya ga mutane Allah ya ambace ta ne don ya ƙara fito da illar abin da suke aikatawa abin da suke aikatawa na hana masu zuwa umara ko masu zuwa ibada cikin wannan guri abinda suke yi ya yi munin gaske saboda ne saboda wurin nan fa Allah ya sanya shi bai ɗaya ne ga kowa faɗar wannan cewa bai ɗaya ne ga kowa don a ƙara bayyana illar ne a ƙara bayyana munin abin da suke yi kuma a nuna dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala zai kama su da laifi saboda wani abu ne na haƙƙi na kowa da kowa sun suka kankane suka yi kaka gida suka nuna sai su kadai suke da wannan haƙƙin saboda haka suka saba wa umarnin Allah subhanahu wataala da muradinsa muradin ubangiji da wannan guri shine kowa da kowa ya zo bautawa Allah a gurin ba na wasu bane bantattu sai sun ga dama ku shigo sai sun ga dama ku fita saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya daidaita haƙƙin bauta a wannan wuri al'akifu fihi shine wanda yake zaune a wannan wuri walbad albadi kuma wanda yake zai zo daga nesa yayin da ya zo ya shiga ciki a nan da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci al'ukuf ya ambaci al'ukuf ne don a yi shagube ga su waɗannan mushrikai waɗanda suke zaune a cikin garin makka aka nuna cewa ba su fi sauran ba ba su fi sauran waɗanda za su zo daga waje ba shi yasa sai aka daidaita su a ciki aka ce al'akifu fihi wal bat da wanda yake zaune a ciki da wanda zai zo a nesa sauraka kada ku zata ya ku shirkai da kuke zaune yanzu a cikin garin makka ku zata cewa garin makka din nan naku ne ku kadai daidai kuke da wanda ya zai da ku da wanda zai zo daga waje duk ɗaya ne ka ba daidai bane abin da kuke malamai sun tattauna dangane da wannan almasjid haram da ubangiji ya ambata a nan shin ana nufin shi wannan masallacin ƙwaryar masallacin harami ake nufi ko ko ana nufin duka haramin garin makka gaba ɗaya kun san makka gaba ɗayan ta haramci tana da iyakoki wanda duk ya shigo cikin wannan iyaka to ya shigo cikin harami ya shigo cikin hurumin makka kawai garin makka gaba ɗaya yana da wannan hurumin to nan da allah ya ambaci almasjid yana nufin shi kawai masallacin ake magana a kansa ko kuma ana nufin duka hurumin makka duka gaba ɗaya za ku ji ana cewa wanda zai yi umara wasu ana cewa a fita a je tan'im tan'im alhilmi ka fita daga daga cikin a cikin harami ka fita za ga cewa sai ka yi tafiyar wasu kilomitoci sannan ka fita daga cikin a cikin harami Nina da abin nan da gurin jifa da sauransu duk wannan haram ne duk suna cikin haram amma da zarar ka shiga musdalifa abin da ya can zuwa arfa nan kuma ka fita daga cikin ka fita daga cikin haram saurakan miladin da ake zama duk cikin haram ake cikin hurumin garin makka ake to nan da Allah ya ce wal masjidil haram shin ana nufin shi ƙwaryen masallacin ka'aba din inda liman yake da sauran mamu da ladan da waye ko ko ana nufin duk garin makka to malamai sun yi magana akan wannan al-qurtubi a cikin tafsirinsa jami'ul ahkam al-qur'an yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce ana nufin shi karan kansa masallacin shi shine zahirin abin da alqur'anin ya nuna wal masjid masjid inda ake yin sujjada ake yin sallah saboda ka kaga ba ana nufin ko ina da ko ina cikin haramun ba wannan wasu daga cikin malamai abin da suka ce wasu kuma suka ce ana nufin alharamu kulluhu duka makkan gaba ɗayanta inda duk huruminta yake to tana nan ta shiga cikin wannan almasjidil haram suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zo ai ba kawai Ya haramin aka hana shi shiga ba ai an hana shi shiga ne cikin garin makka sai suka tsaya can wani guri da ake kira hudaybiya hudaybiya kuma can wajen hurumin makka yake a can aka toshe su aka hana su shigowa to haka in Allah ya ce an hana wasu shigowa al-masjid al-haram kaga ba yana nufin kawai iya ƙwaryar masallacin aka hana su shigowa ba ana nufin an hana su shigowa garin makka ne gaba daya kuma gashi da Allah ya tashi bayanin hana annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram haka ubangiji ya kirawo hanin da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yace sun hana su shigowa masallaci mai alfarma amma in ka bibiyi tarihi zaka ga ba iya masallacin suka hana su shiga ba ba su basu sun shiga makka ne gaba ɗaya huruminta gaba ɗaya ba saboda haka ashe in aka ce al masjidil haram ana nufin duka hurumin makka gaba daya shi ake nufi da almasjid alharam domin Allah ce subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa sarki ya tabbata ga wanda isra'i da bawansa daga masallacin nan mai alfarma lokacin da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin ƙwaryar masallacin yake ba yana gidan ummi abin abin din uh, ummi hani yar uwar yayar abu abin nan ali ibn abi talib to sauraka nan da aka ambaci almasjid an faɗi mafi mahimmancin wurin da yake cikin hurumin ne wurin da ya fi komai mahimmanci wanda dukkan wani wanda za ka ga ya nufi wannan guri to babban abin da yake zuciyarsa shine wannan guri shine almasjid din shine masallacin shi yasa aka ambace shi amma ba dan ana nufin cewa iya wannan kawai ake nufi ba ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad shi ma yayi wannan bayani yace almasjidul haram anan ana nufin almuradu bihi alharamu kulluhu ana nufin duka hurumin makka duka makka ce kamar Allah subhanahu wata'ala ne da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hada ce ya ku wadanda suka yi imani innamal mushrikuna najas mushrikai fa kawai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan shekarar nan ta tasu wato annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar masa da wannan aya cewa kada a sake barin wato bayan shekarar da sayyidina abubakar ya je hajji shekara ta tara ce to kada a sake barin kuma wani mushriki ya shigo cikin harami a nan ba ana nufin masallacin kadai ba ana nufin duka haramin maka yasa za ka ga har yanzu akwai wato allunan sanarwa idan ka fito daga jidda akwai alliran sanarwa da suke nuna cewa to daga nan hurumin maka ya fara sauraka in mutum ba musulmi ba ne ba a yadda ya shige nan ba haka nan in za ka shiga madina shi ma za ka ga da zarar ka fito daga iyakon to za a ita nuna maka ga iyakokin hurumin madina inda aka haramta ma wani mushriki ya shiga haka duk wanda ba musulmi ba iyakarsa wannan allinan sanarwar ba zai wuce nan ba to kaga tun daga nan hurumin ya fara da Allah ya ce fala yaqrabu sai ce al-masjid harama duk da masallaci aka ambata amma kuwa kowa ya riga ya san cewa ba iya masallacin ake nufi ba to haka nan shi ma da aka ce هم يسدون عن يسدون a nan ma ba iya masallacin ake nufi ba ana nufin duka iya hurumin makka gaba daya haka nan da Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al alharam. ila al-masjid al-aqsa kaga anan ba ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi isra'i da shi lokacin yana cikin yana cikin masallacin ka'aba yana gidan ummi hani sannan daga nan ne isra'il ya fara amma an kirawo shi masjid al-haram haka na a cikin suratul baqara da Allah ya maganar hukuncin tamattu'i hukuncin tamattu'i mai sun yayi umara bayan ya gama umara ya cire ihramin sai koma kamar kowa ci gaba da hada-hadarsa in takwas ga wata ta yi wato takwas ga watan zulhijja ya zo ya sanya ihramin sai niyyar hajji ya shiga aikin hajji wannan shi ake kira hajjin tamattu'i ka fara yin umara sannan ka cire ihramin ka ci gaba da jin dadin ka sai da kana samu tamattu'i don abubuwan da aka hana mai ihrami yi, kai an an huwace maka ka yi shi ka sa turare ka yanke farcin ka yi aski ka yi komai duk wannan abubuwa da aka hana kai an baka an baka dama ka ji daɗin ka ka ci gaba da yin wannan sai yake cewa hajjin tamattu'i hajjin jin daɗi to da Allah ya gama faɗar hajjin tamattu'i da abin da aka ce mai hajjin tamattu'i yayi na yanka in bai samu abin yanka ba yayi azumi sab'atun fil hajji wa abin nan thalathatun fil hajji wa sab'atun idan raja'tum sai Allah ce tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadir masjid al haram wannan ga wanda iyalansa ba sa zaune a masallaci mai alfarma ba sa zaune a gari mai alfarma ma'ana ba sa zaune ba ba mazauna makka ba ne su haka a nan ba ana nufin waɗanda suke banda wanda iyalinsa suke cikin masallaci ba ana nufin wanda yake mazaunin makka mazauna makka su ba hajjin tamattu'i a kansu su ba su ba su yin tamattu'i tunda su dama a gida suke ko yau lokaci za su iya yin umarar su ba ba su da wata matsala daga ko ina za ka fita yana fita yana aikin tasi ɗinsa in ya gaji sai ya faki ya shiga umara ba ba da wata matsala ba magana bace ta sai ya je tan'im kamar yadda wasu ke yi saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala a nan kaga yayi amfani da almasjid haram amma ana nufin duka daki mai alfarma gaba ana nufin duka garin makka gaba daya wannan bil ittifaq duka malamai sun yi ittifaki akan wannan sannan a cikin wannan ayar kamar yadda zamu zo gabar da take gaba wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin yuzikahu min azabin ajim ai kaga anan ba ana nufin wanda yayi laifi kawai a cikin masallacin bane ana nufin cikin hurumin garin makka duka to ashe kaga maganar tana ana yin ta ne akan garin makka din duka ba wai ana magana ne akan masallacin ba saboda haka don haka ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sanya wannan garin makka din ya zanto sawa'an bai daya al'akifu fihi wal da wanda yake mazaunin garin da wanda zai zo daga waje to su ne kuma ubangiji subhanahu wataala ce to duk wanda ya kudura aniyar zai yi wata fantara ko wani zalunci a cikin wannan gari da zai min azabin alim za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi don haka ibn qayyim yace fal haram wa masha'iruhu kas-safa wal marwa wal mas'a wa mina wa arafa wa muzdalifa haramin gaba daya da wuraren ibadarsa da safa da marwa da wurin sa'ayi da mina da arfa da muzdalifa la yaqtasu biha ahadun duna ahad muzdalifa ma tana cikin haram kamar yadda na faɗa muzdalifa tana cikin haram mina ita ce wajen haram la yaqtasu biha ahadun duna ahad ba wani wanda shi yake banta da wannan ban da wani bal hiya mushtaraka bainan nas duka mutane duka mutane suna da haƙƙi a cikinta iz hiya mahallu nusukihim gomin guri ne da suke yin ibadarsu suke yin aikin hajji da umara wa muta'abbadihim wurin ibadarsu ne fa hiya masjidun min Allah wa qafahu wa wada'ahu lil khalqihi duka wannan wurare masallacin Allah ne da ya sanya shi ga mutane gaba daya to haka nan al bakawi a cikin tafsirin sama Ma'alimut Tanzil yake cewa wasu daga cikin malamai sun fassara wannan ayar sawa'an lin linnasi al'akifu linnasi sawa'an al'akifu fihi wal cewa Allah ya sanya shi bai ɗaya ga mutane al'akifu fihi wal mazaunin ciki da wanda zai zo daga waje cewa suka sai ana nufin wajen girmama shi da sanin alfarmarsa da yin abin da ya shafi ibada a cikinsa ce wannan shine maganar mujahid da alhassan da jama'a da dama suka ce almuradu minhu nafsul masjidil haram ana nufin shi karan kansa masallacin abinda kuma ake nufi da daidaitawa ana nufin daidaitawa wajen girmama ka'aba cikin falalar sallah a cikin masallaci mai alfarma da yin dawafi da ce to amma wasu daga cikin malamai suka ce almuradu minhu jami'ul haram ana nufi duka harami wa ma'ana taswiya abinda kuma ake nufi da daidaitawa annal muqima wal badiya sawa'un fi nuzul bihi da wanda yake al muqim mazauni mazaunin garin da wanda zai zo bako duk ɗaya suke a wajen neman masauki su zauna a cikinsa laisa ahaduhuma a haƙa bil manzil ya kunu fiye min al'akhar dan mutum yana cikin zaune a gida to ba zai fi ɗan uwansa cancantar wannan wuri ba ghaira annahu la yuz'adu fihi ahadun amma in wani ya riga ya zo ya zauna wuri to wani ba zai zo tashe shi ba dan shi ya zauna idza kana qad sabaqa ila manzilin matukar dai ya riga shi zuwa wannan wuri wa huwa qawl ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa qatada wa ibn zaid shi shine tafsirin abdullahi dan abbas da sa'idu dan jubair da katada da ibnu zaid to wannan shin maganar tana nuna cewa kenan duk wani wuri a cikin horumin makka na kowa da kowa ne bai ɗaya ne babu mai mallakar wani wuri a ciki da gidajen ciki da hotel-hotel ɗin da ciki da kantunan da ke ciki kawai bai ɗaya na kowa da kowa ne da ni da kai da kowa in yaje kawai in ka samu wuri ka shiga kada a fito da kai ka je kawai da yajja kanka ka bude hotel kawai ka shiga yaya ake ka ci ba ghaira annahu la yuz'adu fihi ahad amma in wani ya riga ya zo ya zauna wuri to wani ba zai zo tashe shi ba dan shi ya zauna idza kana qad sabaqa ila manzilin matukar dai ya riga shi zuwa wannan wuri wa huwa qawl ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa qatada wa ibn zaid wannan shine tafsirin abdullahi dan abbas da sa'id dan jubair da qatada da ibn zaid wannan shin magana tana nuna cewa kenan duk wani wuri a cikin horumin makka na kowa da kowa ne bai ɗaya ne babu mai mallakar wani wuri a ciki da gidajen ciki da hotel-hotel inda ciki da kantunan da ke ciki kawai bai ɗaya na kowa da kowa ne da ni da kai da kowa in ya je kawai in ka samu wuri ka shiga kada a fito da kai ka je kawai da yan jakarka ka buɗe hotel kawai ka shiga yaya a ce ka ce sawa'an Allah ya ce sawa'an <laughs> al'aki wa mai wanzan akwai sanda kaddafi ya dauko da rigibar cikin rigingimu da yake da sarakuna da shugabannin larabawa ya fito yana karanta musu wannan ayar cewa ai kasar abin nan makama ta kowa da kowa ce Allah ce allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'a Allah ya sa shi bai ɗaya ga kowa al'akifu fihi wal bad da wanda yake zaune a garin da wanda zai zo da garin Allah ce duk da kowa da kowa ne saboda haka ba su da haƙƙi ma su ce nasu ne da wannan tafsirin shi yana nuna cewa ba wani wanda ya ya mallaki gida ko ya mallaki kanti ko otel ko wani abu a cikin garin makka magabata a sun yi sabani a cikin wannan mas'ala game da wuraren al'amakinul khassa al'amakinul khassa babu sabani wuraren da ake ibada a cikinsu wannan babu sabani tsakanin magabata duka wurin da ake ibada wannan baya halatta wani ya sayar da zimmar mallakar sani ba wanda yake da iko ya sayar da harami ko ya sayar da gurin sa'ayi ko ya ce ya sayar da gurin abin nan ya sayar da gurin jifa ko ya sayar da mina ko ya sayar da arfa ko yanka filaye ba wanda yake da ikon wannan wannan babu sabani tsakanin malamai magabata duka akan wannan saka duk guraren da ake ibada a gurin su wannan ibnu taymiya yana hikayar ijma'i ta babu wani malami da ya ce ya halatta wani ya yanki wani guri ya ce mallakar sani ko yana da dama ya sayar ma wani akwai gonaki lambuna da gidaje da filaye da suke maka wadda da dama daga cikin malamai kamar gonakin da suke cikin maka musamman gonaki mazare wuraren da ake shuke-shuke shi ma a nan ya juzu uha ya halatta a sayar ibn taimiyya yana hikayar ijma'i akan wannan cewa ya halatta a sayar da gonaki ah, malamai malaman fikihu sun yi saɓani game da gidajen makka da wuraren zama da filaye na makka shi ya halatta a sayar ko bai halatta ba wannan akwai saɓani yana nan rubuce a cikin littattafan littattafan malamai na fikiru akwai maganganu uku da ake da ruwaya ta maliku wanda su ne za mu karanta maganganu wanda kuma a cikinsu duk malamai kowace magana malamai sun yi magana irin wannan sun yi saɓani game da gidajen makka da wuraren zama da filaye na makka shi ya halatta a sayar ko bai halatta ba wannan akwai saɓani yana da rubuce a cikin littattafan malamai na fikihu akwai maganganu uku da ake da ruwaya ta maliku wanda su ne za mu karanta maganganu wanda kuma a su duk malamai kowace magana malamai sun yi magana irin wannan magana ta farko da yawa daga cikin magabata kamar umar ibn al-khattab da yawa daga cikin malamai kamar su imamu shafi'i alaihi rahmatullah sun tafi akan cewa filaye da suke garin makka ya halatta a mallake su ya halatta a ci gadon su ya halatta a sayar ya halatta a ba da haya ya halatta filayen da suke cikin garin makka a sayar a mallaka a ci gado a bayar da su haya suka ce wannan ayar da ake magana Allah subhanahu wata'ala ya ce ja'alnahu lin-nasi sawa'a yana nufin guraren ibada guraren da ake ibada a ciki gurin da ake dawafi da gurin da ake sa'ayi da gurin da ake jifa da gurin da ake minani da muzdalifa da arfa waɗannan su Allah yake magana a kansu cewa bai ɗaya ne ga mutane kowa na da haƙƙin zuwa ya bautar Allah a ciki ba wanda yake da ikon ya yayi da'awar mallakar su wannan shine maganar mafiya yawancin magabata ko yawa daga cikin magabata daga cikin magabata akwai sayyidina Umar ibn al-khattab suka ce kuma hujjojin da masu wannan magana masu wannan ra'ayi suke da shi shine ayoyi da dabara da alqur'ani sun jingira gidajen makka zuwa ga masu su Allah subhanahu wata'ala ya ce fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wanda suka yi hijira aka fitar da su daga gidajensu lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim Mindiyari diyarihim aka fitar da su daga gidaddajin su la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ba su fitar da ku daga gidaddajin ku ba sauraka dajin Allah yana jingina su zuwa ga masu su yana cewa gidaddajin su za a sanakta gidajen su to ya nuna mallakar su ne sannan a cikin sahihai ne bukhari da muslim akwai hadisin usama ibn zaid ibn harisa usama da aka zo hajjatul wada yake cewa ya rasulullah atanzilu fi darika bi makka da muka shigo yanzu makka gidanka zaka sauka sai zama yana mai gida tunda ya gaji gidan mahaifinsa to shin zaka zauna a gidanka ne zaka sauka gidanka ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hal taraka lana aqilun min riba aw dur shin aqilu ya bar mana filaye ne a maka ko gidaje aqil dan abu talib abu talib yana da yana da akil yana da ja'far yana da talib to ja'far da ali sun musulunta ali da ja'far da akil da talib ya'yansa hudu waɗannan guda biyu sun musulunta da wuri ja'far da ali saboda sun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam an san ja'far ibn abi talib yana cikin waɗanda ba suka yi hijira ta farko farko zuwa habasha haka sun musulunta shi aqil musulunta su ta yi ɗan jinkiri bai musulunta da wuri ba saboda ka annabi ya yi hijira da abu talib ya rasu abu talib ya rasu abu talib ya rasu kafin hijira da abu talib ya rasu sai ya zanto dukkan abin da yake mallakar abu talib da shi ɗansa talib da aqil su suka gaje shi jafar da ali saboda sun musulunta ba su ci gadansa ba gidajen da suke na mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato abdullahi gidajensa da filayensa gonakinsa bayan rasuwarsa suna hannun abu talib tunda abu talib shi rike annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin kakansa bayan kakansa sai abu talib ne ya rike shi babbansa to da haka dukiyar da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari tana hannun abu talib to bayan an zo an raba gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kira na musulunci waɗannan sun musulunta har sun hijira sai zanto dukiyar da ɗalibi ta shiga da da akilu sai zanto sun gaji su gaba daya har da gidajen da har da gidan sa annabi sallallahu alaihi wasallama sai zanto duk sun ci sun cinye su a gado da haka su kuma suka yi ta tasarrufi da su su sayar da na sayarwa su bayar da na bayarwa haka ne annabi da ya zo babu ko ɗaya ya zama mulkin wasu shi ne da aka tambaye shi cewa to ina za ka sauka sai yake cewa fa hal taraka lana aqilun min dar aw eh, min riba'in aw dur ya bar mana filaye ne ko kuma gidaje ma'ana duk ya yi abin da ya yi da su kaga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ba a mallaka ai da sai je kwaci kayansa tunda ya an shigo an yi fatu makka ya karbi garin makka ya zama fatu makka garin garin a karkashin ikon sa yake tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ai yayi hijira ne yayi yayi hajji sai ne a shekara ta goma fatu makka tun shekara ta takwas aka yi shi saboda haka da sai je kwakwace ce to ku man ai ba ku da haƙƙi saboda nan makka ta kowa da kowa ce to amma tun da musulunci ya raba babu gado tsakanin kafiri da abin nan sun kuma riga sun gada har sun je sun yi abin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ai shikenan ba su bar mana komai ba to wannan tana cikin hujjar da su masu cewa ana mallakar gidaje ana mallakar filaye a garin makka gida gurin da ba za a mallaka ba sai gurin da ake ibada wannan shine ba wanda ya sai mallaka cikin sayyid muslim akwai hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu lokacin fatho makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaƙi, shekara ta tara bayan ya shiga garin makka da rundunarsa ta musulmi a lokacin mutane don hankali ya tashi ana jin cewa kamar ko ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ramuwar gayya to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shela man da dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man alqa silaha fa huwa amin wa man aghlaqa babahu fa huwa amin annabi ce to duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira ka a taba shi hakanan wanda ya aje makaminsa shi ma ya kubuta ka a taba shi hakanan wanda ya shiga gidansa ya kulle ka a bi shi gidansa shi ma ya kubuta to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gidajen zuwa ga masu su ce man da kala dara abi sufyan ya nuna gidan na abu sufyan ne har da lokacin da ya ci garin da yaki gidan dai na abu sufyan ne haka nan wanda ya shiga gidansa wa akhlaqa babahu ya rufe kofarsa gidan ya zama nashi to wannan duk tana cikin hujjar masu cewa ana iya mallaka ana iya saya a sayar a ci gado a bada haya sannan suka ce a sahabbai an samu wasu daga cikin sahabbai sun sayi filaye sun sayi ƙasa a cikin garin makka sayyidina umar ibn al-khattab alaihi rahmatullah radiyallahu ta'ala anhu ya sayi gidan safwan ya sayi gidan safwan ibn umayya gidan safwan ibn umayya ya saye shi yanan ya fara yin kurkuku ta farko a tarihin musulunci aka mai da gidan kurkuku ne inda za a je a tsare masu laifi ya sayi shi da dirhami dubu hudu to kaga da a ce yadda waɗanda suka fahimta cewa eh, abin nan eh, linnati sawa'a bai ɗaya ga kowa da kowa to da ba buƙatar ba buƙatar ya saya da kawai sai ce a kwaci a yi amfani da shi amma sai ya biya kuɗin magada suka karɓi aka karɓi gidan haka wannan duk hujja ce da su masu cewa ana iya tasarrufi abu wannan shine maganar Tawus almajirin Abdullahi dan Abbas ita ce maganar Amr ibn Dinar almajirin Abdullahi dan Abbas a magana ta biyu ita ce maganar wasu daga cikin magabata kamar Abba da Mujahid kuma ita ce maganar Abu Hanifa da Ishaq Ishaq ibn Rahuya cewa ba a sayar da fili da gida da gonaki a cikin ba a sayar da fili da gidaje a cikin garin Makka kuma wannan shine mashhuri a mazhabar hanabila a hujjar su shine hadisin da ibnu majah ya fitar hadisin alkama ibnu nazla da yake cewa wafiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar wa umar wa ma tud'a riba'u makka illa as-sawa'ib man ihtaja sakana wa man istaghna askana yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati abubakar yayi wafati umar yayi wafati filayen makka ana kiransu sawa'ib ma'ana babu masu su filayen garin makka yace haka ake ce musu sawa'ib ma'ana ba su da masu su ba su da mamallakansu wanda yake da bukata ya yanki guri ya zauna in ya ji baya da bukata ya kawo wani ya zauna a gurin amma wannan hadisi ne mursal hadisi ne bai tabbata ba za'ifi ne saboda shi alqama ibn nazla ba sahabi bane akwai sun yi hujja da hadisin da dara ya fitar hadisin abdullahi ibn amr cewa annabi ya ce makkatu mana la tuba'u riba'uha wala tu'ajaru buyutuha cewa makka wajen zama ne ba a sayar da filayenta ba a ba da gidajen ta haya wannan hadisi shi ma za'ifi ne yana da rauni akwai rawi majhul akwai rawi mai rauni a cikinsa akwai ruwaya a cikin musnad imam ahmad da kuma sunan abi dawud da tirmizi da ibnu maja hadisin aisha yake cewa ya tace ya rasulullah anabni laka bi mina baitan aw bina'an yuzilluka min ash-shams aisha take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma gina maka gida ko wani gini a cikin mina ba da zai rika yi maka inuwa daga rana shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce la inna ma huwa munakhul liman sabaqa ilayhi a a ai duk filin mina wurin zama ne ga wanda ya riga zuwa wanda ya riga zuwa wurin sani to shi ma wannan za'ifi ne hadisi ne za'ifi Ibrahim ibn Muhajir shi kadai yake banta da shi kuma za'ifi ne sannan akwai mahaifiyar Yusuf ibn Bahak Musaika al ita ma majhula ce sannan kuma muka dubi hadisin Aisha za mu ga yana maganar Mina Mina tana daga cikin guraren da dama ake maganar ba a mallakar wani abu a ciki saboda haka in ma da ya inganta to ba zai zama ya saba da maganar farko ba wanda ita ce ibnu taymiya ma yake cewa ijma'i ne duk guraren ibada ijma'i ne kusan ijma'i ne cewa ba a mallaka su ba a sai da su ba a gadan su ba a mallaka su duk da cewa yanzu abubuwa da sun canza akwai guraren da kusan an mallake su din ba ka yau da ka iya sannan ɗauli <clears throat> na uku shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal wanda su suna cewa ana iya mallaka ana iya cin gado ana iya sayarwa amma ba za a bayar haya ba wanda ita ce mazhabar imam ahmad ana iya mallakar filaye da gidandaji a makka ana iya cin gadon su ana iya a sayar amma ba za a bayar haya ba wanda duk yake cikin gida ya ji baya da bukatar zama a gidan sai da dauko wani ya zauna in aka dauki wannan ra'ayi wannan ra'ayi shine ra'ayin ibnu taymiya saboda aka dauki wannan ra'ayin ba wani otel a makka kenan da otel haya ake bayarwa da kawai in ka shiga da da jakarka kawai sai ka nufi zamzam ko ka nufi tauhid eh, manya-manyan hotel ɗin sai ka je ce a bani guri kai fita za ka iya eh, tona kama shi ke da amma ka isa <laughs> so wanda mazhabar duk da cewa mazhabar anabila ce kuma ita ce fatawar shekul islam ya yi duka a yi sayar a bada a ci gado amma kada a yi haya sauraka wanda yake bukata ya zauna guri in ya tashi fita da gurin kawai ya kawo wani wanda zai zauna gurin ya zauna amma ba ya bayar haya ba in ba so ya sayar wasu daga cikin malamai suka sassauta suka ce a'a za a iya a bayar haya din amma makaruhi makaruhi ga ga makaruhi ba a tsananta ba eh, wannan ruwayar ana ruwaito ta daga Imam Malik alaihi rahmatullah amma magana sahihiya shine halaccin sayar da gidaje da filaye da gonaki Eh, da ba da su haya da cin gadon su duk wannan shine magana sahiya ta halatta kuma daga cikin sahabbai da waɗanda suke bayan su sun gina gidaddaci a makka sun sayar sun ba da haya da a ce hanin hani ne wanda yake fitacce an hana to da wannan ya yadu domin wani abu ne da yake yawan maimaituwa da a ce akwai hani wato wanda yake fitacce game da haya a garin makka ko sayar da gidaje ko ba da gidaje ko cin gado ko ko mallakar su da akwai hani ce to da abin ya ya yadu ba zai zanto har a samu cikin sahabbai wasu suna siya ba kamar ce sayyidina Umar ya sayi gida yana khalifa ya sayi gida duk da shine khalifa da a ce ba a sayarwa wani kuma ya zanto ya mallaka bai da bukatar sa shikenan sai annabi sai sai Umar ya ce a karbo daman can ba dole ne ya zama nashi ba saboda haka ba aikin sahabbai bai nuna cewa akwai wani sabani game da wannan ba ba sa sabani game da wannan akwai sahabbai da yawa da suka zauna makka kuma suka mallaki abubuwa cikin garin makka sannan kuma sayar da abu kamar gadon sani duk yana koma ne ga mallaka don abin da kake iya ka gaje shi za ka iya ka sayar da shi don gada mallaka ce in ka gada ka mallaka abin da ka mallaka za ka iya gadar da shi ga wani na bayanka saboda ka ya tabbata kuma mutanen makka ya tawarasu in wannan ya rasu wani ya gaji girinsa in wannan ya rasu wannan kankame da muka ce gidan umayya safwan ibn umayya safwan ya musulunta umayya ibn khalaf kamar da kuka sani ya mutu kafiri amma ɗansa safwan daga baya ya musulunta to ƴaƴansa kuma suka ci gadon gidansa kuma sayin na umar ya zo ya saya a hannunsu da suka ci gado kaga kenan maganar mallaka ta tabbata maganar kuma sayarwa ita ma ta tabbata saboda haka inda yau za a ce an hana a ba da haya ko an hana a sayar ko an hana ci gado to da mutane sun shiga haraci kunci ba karami ba da mutane sun shiga kunci a ce in kana da gida a haɗaɓe kamar za ka sayar za ka iya sayarwa za ka iya zama za ka iya mallaka amma ba za ka ba da haya ba to yadda mutane ɗin suke da wa'udiratul anfusu shuh sai ya ga kawai haka nan kawai ya zo cika gidansa da 'yan afirka ba ko kobo da zai karba sai ya kiya ko ya zaka zama na ana tawari sai ga cewa kamar mu da ba mu da gata sai mu rasa gurin zama in sai ita ba jajaye mu a nan eh ba ma da yake kuɗi za ka bayar eh, iya kuɗinka iya shagalinka <laughs> saboda haka wannan ita ce magana ta sahihiya Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bak farkon ayar an fadi inna ra'ida larabci aka fi inna ismu inna zai zo akwai khabaru inna ana jiransa to aya ina khabaru inna yake anan kaga anan khabaru inna bai bayyana ba an ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi har yanzu kabar ɗin inda bai zo ba wal masjid al haram atafi ne da abin an sabilillah wal masjid al haram sannan yace allazi allahu wa nasifa ce allazi ja'alnahu lin nasi sawa'an al akifu fihi wal bad wa duk sifa ce jumla ce tafiya da sifan da wannan al masjid haram to ina kabaru inna da suka ce khabaru inna mahdhuf an shafe shi kaddara shi zaka kai kanka da kake karatu ka san yadda ya kamata labarin ya zanto lalle waɗanda suka kafirta kuma suke toshe hanyar Allah suke hana mutane isa masallaci mai alfarma wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi bai ɗaya ga mutane mazaunin garin da wanda yake bako ya shigo garin ka san ansar da za ta biyo bayan wannan jumla shine duk wanda suka yi wannan sun yi asara duk waɗanda suka yi wannan sun taɓi to ko ba a faɗi wannan ba ya isa ka fahimci abin da aka shafe na khabaru inna anan al'allamatu shantiti alaihi rahmatullah yana cewa ayar ita kanta za ta nuna maka khabar ɗin da aka shafi domin a cikin ayar can gaba Allah cewa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzathu min azabin alim wanda duk ya nufi fantara da zalunci a cikin garin Makka za mu dandana masa azaba mai radadi ashe kenan da ake cewa anan shine innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillahi nuziquhu min ko azabin ali wanda shine khabar din da aka shafi za mu ɗanɗana musu azaba mai raɗaɗi. saboda haka alqur'ani shi ke fassara alqur'ani Allah ce man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin wanda duk yayi niyyar fantara a cikin sa da saban Allah ya saba wa Allah ya karkacewa hanyar Allah ya ƙi gaskiya ya yaƙi gaskiya ko ya yi zalunci ko kuma ya nufi yin hakan ko ya yi ko ya yi niyyar yin hakan Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi kwarai da gaske wannan bi zulmi ɗin da Allah ya faɗa yana nufin ya yi zalunci da gangan yana sana cewa zalunci ne ba ya yi abin da a hakikaninsa zalunci ne ba amma bai san zalunci ba ne wannan baya shiga ciki amma wanda ya yi shi yana sana da zalunci yake yi kuma ya yi wannan abin Allah subhanahu ta'ala ce shi Allah yake magana akan saboda haka anan ana magana ta'ammud ne ana magana mutumin da yayi da gangan kamar yadda ibnu Jarir yake faɗa ibnu Abbas eh, radiyallahu ta'ala anhu ya fassara wannan aya yayi bayanin abin da ake nufi da zalunci a ciki haka nan Abdullahi dan Mas'ud haka nan Mujahid da Abdahak Ibn Muzahim dukkansu sun yi bayanin abin da ake nufi da zalunci kuma me ake nufi da rubanya azaba da wannan shine bayanin da insha Allah za mu tare shi gobe bi iznillah abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh